sadabi kan tambayan da eh, kai eh, eh, kan batun salaf da yana ga an yi bayani kai shi dai in wani tambaya kuma ne kan abin yau shi yau shi salaf ke so na salaf ke so ma to naji alhamdulillah naji a wannan tambaya tambaya ne wanda yake yana da muhimmanci sosai saboda mu zamani ne da muka samu kawo mu nan ciki akwai cece kuce da ake yawan yi kan cewa ainihin salafiyya ko kuma mutum ya zo yana rikon manhaji na salafu Saleh shewar islam ibn taimiyya shi ya fara sannan aka samu imam muhammad bin abdul wahab shi ma ya zo ya rike sai yanzu aka samu mutane su suka kama a baya ana yi wanda shi wannan da'awan kansa ya sa akwai muhimmanci sosai a fahimci shi wannan lamarin a cikin bayani kan suwani ne salaf an ji doktor ya yi bayani har ya kawo cewa daga cikin malamai akwai suka ce sahabbai su ne ainihin salaf sana akwai suka faɗaɗa balma daga cikin maluma akwai suka yi kokarin haddada su wani ne ake cewa salafu salih wanda suna dogaro kan hadisi na annabi ne ke cewa khairul quruni qarni ke suka dauki ma'anan kalma qarni wasu suka ce mutane suka yi zamani suka yi rayuwa a wani zamani ana ce ba mutane yan karni wasu malamai suka ce a karni na ana nufin shekara arba'in kenan wasu suka ce ana nufin shekara tamanin sannan wasu suka ce an ce karni ana nufin shekara ɗari kuma wannan zance na cewa shekara ɗari ne shi shine fi dacewa duk da kasancewa imam ibn asir a cikin littafinsa an nihaya fi garib hadis ya kawo wayannan fassara da malum masu kai gaba daya amma fassarar da fi dacewa shi da magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine shekara ɗari saboda hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda a wata rana ya dubi wani sahabi daga ce mai abdullahi bin almazi ne. allah ya kara yadda a gari shi ce mai latabulugan na karnan ya ce ka kai karni wannan mutumin kuma fa'asha mi'ata sana shi rayu shekara ɗari daidai sai ya rasu wanda shi wannan sahabin ya rasu hijira na da shekara 88 amma da haihuwansa zuwa rasuwarsa shekara ɗari ya yi to kaga wannan karni sai malamai suka ce an ce hadisi nan da ya ce khairul kuruni karni sun malladina lumun sun malladina lumun za a fassara kan shekaru 300 tun daga hmm. manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa inda shekaru ɗari uku ya ainihin tuki wanda yana hada zamunna da mutane suka yi rayuwa cikin guda guda biyar ba uku ba zamani kamar guda guda biyar wanda wasu na shiga ma wani game da sahabbai tabi'a suka shiga musu haka har yanzu ya kai lokaci na a imma al'arba, ko kuwa imma da suke sun fi shahara a cikin shari'a na musulunci to kan lamari na ainihin salafiya ko shi aka fara magana kan manhajin salaf wannan shine abin da dama musuluncin ya zo da shi da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama, da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya fara da'awansa wanda da'awa kenan da yayi kan alkitab wa sunna kan wannan annabi muhammad sallallahu alaihi ya fara amma lokacin da annabi sallallahu ke da'awan sai ba a kiran mutane da suna wa'annan salafiya ne saboda lokacin ba a bukatan wannan istilahin domin kowa na kan wannan manhajin kuma an samu mutane na tafiya kan manhaji wanda kowa ke kai lokacin ba a bukatan wani abin da zai mayyaza su ya bambanta wa'annan da wa'ancan kamar yadda muka sani a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awa wasu fannoni na ilimi kamar ilimin nahau lokacin annan sallallahu alaihi wasallam wayanda ke rayuwa tare da annan sallallahu alaihi kowa na jin larabci kuma kowa na larabci ne wanda yake mai kyau babu kurakurai da haka lokacin sai ba a bukatan wani mada na karatu a ce za a koyi ilimin nahau amma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya fara faɗi yana shiga lungu da sabo yana shiga wurare shi aka samu wayanda ba sa iya larabci ba sun shiga musulunci su suna larabcin ba daidai ba kuma an yi larabcin ba sa fahimta da kyau don ba su san ka'idodi na yaren larabci ba sai sai na ali allah ya kara yadda a gare shi kamar ne zo cikin wani kauli shi ya hori abul da addu'uli kan ya rubuta wani abu kan kawa'id na lugatul arabiya shi aka samu wannan ilimi fanni na koyon larabci alhalin asali kafin lokacin ba a san shi ba to haka ne shi ma kalma salafiya ko kuwa abin da aka ce masalaf a farkon lamari sai ba a san wannan kalman a cikin shari'a ba saboda lokacin kowa na kan tafarki ne guda amma yayin da aka fara samun zamani na annabi sallallahu alaihi yana nisanta yana nisanta ya fara samun bid'o'i kuma suna shigowa cikin al'umma al'adu na wasu mutane daban yana shigowa cikin lamari na addini yayin da wannan abin ya fara yawa to lokacin ne aka samu magabata sun fara kira zuwa ga tsayawa kan wannan tafarki na 'yan farko saboda akwai ababa da aka shigo da shi wanda 'yan farko ba su san shi ba wasu fahimta da aka kawo cikin addini wanda 'yan farko ba su san shi ba sai malamai suka fara cewa a'a a yanzu dole sai an koma asali an tsaya kan abin da wa'yancin magabatan suka ainihin tsaya a kai na haka farkon wanda ya fara zuwa ya ainihin kokari ya ainihin baza kwali wurin wayar da kan al'umma kan wannan mazabin shine ainihin imam ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal shi lokacin da aka samu matsala na halkul qur'an shi ne ya tsaya ya ce dole sai an koma kan fahimtar magabata domin wannan abu da aka zo ake yadawa ba a san shi cikin addini ba don haka sai a koma bayan mana magabatan kan sahabbai da tabi'ai wa ya taba wannan magana wane ne ya qur'ani fahimta cewa halitta ne kenan ba wannan abin dole a koma kan fahimta su domin su ne suka yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi mu fahimtan yaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka yi zama tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ya kamata a koma kan fahimta wayannan mutane kaga daga nan sai aka samu wannan lamarin ya fara na a koma kan fahimta na magabatanmu na kwarai da haka wannan abin inda ya faru ko inda aka karfafa shi kenan amma kafin ma zuwan ainihin imam ahmad bin hanbal an samu daga cikin magabata wanda suka yi kokari a wurin wayar da kan al'umma kan wannan muhimmancin tafiya kan tafarki na magabata idan mun ɗauki kalma salaf domin su diwa inda ake samun matsala kina an ce salaf na wannan kalma ya fito kalma ne wanda yake yana da asali tun zamanin tabi'ai wanda daga cikin tabi'ai kamar imamul auza'i wanda aka haife shekara na 88 daga hijira kenan an haife shi shekara saba'in da takwas bayan rasuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tarar da wasu daga cikin sahaba wanda suka yi yawancin rai wanda shi ma ya yi zamani ina cikin malumma wanda yake sun yi rayu tun lokaci na farko shekara 88 ne mun san shi da waɗanda suka yi almajiran sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam galiban suka yi rayuwa to imamu al-auza'i yayi magana kan wannan matsala na bin tafarki na ainihin magabata a cikin zancensa wanda ya yi yana cewa isbir ala sunna ka yi haƙuri a kan sunna ko me za ka gani cikin rayuwanka ka yi haƙuri a kan sunna wa kif haisu waka falkawum ka tsaya inda mutane nan suka tsaya wasu mutane gina shi magabata ka tsaya inda suka tsaya wa kulbi ma kalu in za ka yi magana ka faɗi irin abin da suka faɗa wa kuffa amma kaffu anu ka kame daga barin abinda suka kame daga barinsa ya ce wasluk sabila salafika a ka bi kan hanyar magabatanka na kwarai kaga akwai abin da ya kamata a bambanta tsakanin an ce salaf salaf kamar yadda muka fassara salafin suna na ko salafin ba na kwarai ba bane amma sun gabata da shi mu abinda muke ainihin tarkizi kai sosai shine salafus sale da haka ba kowa muke cakudawa mu ce dole sai an bi su ba da haka imamul auza'i da yake yana daga cikin zamani na limaman nan shi ma zamani shi ma ya rayuwarsa yace wa kif wasluk sabila salafika as-salih ka bi tafarki na magabatan ka na kwarai fa innahu yasu'u kama wasahum domin abin da ya wadace su ya wadace ka baka bukatan komai ka kara baka bukatan komai ka kara haga wannan zance ah, da imamul auzai yayi ainihin malamin al'ajuri ya fidda shi a cikin littafinsa shari'a sana al-khatib a cikin sharf ashabul hadith ya fidda wannan haka ne har imamu al-auza'i ya sake magana yake ya cewa alayka bi athari man salafa ce wajibi ne ka yi da gurabu wanda su gabata wa in rafa da kan nasu ko da mutane sun kushe maka kai ka tsaya kan maganan magabata wa iyaka wa ra'ar rijal ka shaidinka da ra'ayin mutane fa kada ka bi cikin masu cewa hum rijalun wa nahnu rijal Allah su mazaje ne ma mazaje ne dan me za a ce mu bi ra'ayin su ko mu mazhabin su dan haka kada ka damu da ra'ayuka na wasu mazaje wa in zahrufu laka bil qawl kuda sun kawata ma nasu ra'ayin da zance fa innal amra yanjali wa anta minhu ala siratin mustaqim domin lamarin zai yayi komi ya wuce sai ka samu kanka insha Allahu in kana kan tafarki na magabata sai ka samu kanka kana kan tafarki wanda yake madaidaici a duba har a cikin ainihin mazdari da muka ambata za a samu wannan zance da imamul auza'i ya yi kan wannan matsala haka ne akwai magabata da yawa da suka ambaci wannan da haka shi tafarki na salafu salih kamar yadda na faɗa abu ne wanda yake ya samu asali tun lokacin sahabbai mudu abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi a cikin hadisi wanda imamu darimi ya fidda shi a cikin sunan yana cewa ittabi'u yace ku zamo masu bibiya masu kwaikwayo wala tabtadi'u kada ku kasance masu kirkirowa in za ka bi dole shi ka koma suwa za ka bi shi Allah ibn Mas'ud sahabi ne wanda yake gaya ba tabi'ai da yake almajiransa ittabi'u ku zama masu biyayya wala tabtadi'u kada ku kirkiro na fakadu ku fitun domin an wadace ku da duk abin da kuke so ba abin da kuke so na addini da ba a gabatar muku ba kullu bid'atin dalala shi kowace bid'a bata ce da shi ko gane kaga waɗannan zantukan da ire-iren su wanda yake suna nan da dama wanda suke nuni cewa lamari na bin tafarkin magabata ya samu asali tun zamanin sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'in wayannan duka sun tafi kan wannan tafarki cewa abi tafarki na magabata a bi ta farki na wata shi wannan lamarin ya soma ne kamar da muka ji tun zamanin sahabbai tabi'ai sa'annan da zamani na a'imma wanda yake musulmai kusan kowa an tattara a wurin yadda da amincewa kan wajibi ne a bisu tun lokacin su ne wannan lamarin ya soma wallahu ta'ala alam wallahu alam doktor kamar wani lokaci kake gani eh, salaf ya soma eh, to kamar dai yadda eh, sheikh ya bayani kusan eh, na dace da bayanansa sai dai abinda nake son na kara a kansa ne mm. shine eh, akwai shubuha a wurin mutane da yawa mm. ana ganin cewa shekul islam ibn taimiyya mm. shine daga kansa ne aka fara salafiyanci kuma shi ya kafa kungiya na salafiyanci ko kuwa har an bai samu bunkasa ba sai lokacin da da'awar muhammad ibn abdul wahab ya tsaya shi kuma ya kara faɗaɗa abin da shekul islam ya ɗora al'umma a kansa na da'awar salafiyanci wannan gaskiya kuskure ne kuma rashin fahimtar tarihi ne yanzu ga da na yi bayani nake maganar hatta inda sheikh ya kawo na shekarar imamul auza'i kaga yana nuna maka cewa akwai tazara tsakanin auza'i da wa da ibn taymiya kuma an fara amfani da wannan kalma kuma na kawo hadisi da imamu ahmad ya rawaito